zindin masu kallo barkan ku da uwar haka wato malama zindin ke magana yau zan yi magana a kan bacci wato bacci tsakanin namiji da na mace tsakanin kuma mata da miji wato ana son za ki kwanta bacci ya zamana jikinki a tsaftace yake dan shiga ki dan yi wanka ko wanka sau nawa kika yi a rana da muke akan daren nan da ban yake dan samu akwai ma dan samu wani dan yi wankan ki ki dan sa dan kayan ki dan irin da kayan ki sun dai ne kayan da za ki sa wanda ba zai miki wahalar cirewa ba da dare ko da ki ya buƙace ki ki sa turare a jikin ki? akwai ma turare na mata ma wanda in kika fito da kawanka kashi ma turaren gaba ne na mata ne kika fito da kawanka za ki ɗan turare ki da shi shi ma akwai sannan kuma akwai wani sabulu wato vagina wash shi yana da bala'in kyau ba kuma wani tsada yake da shi ba hatta wannan turaren ma almiski na san kusan almiski yana ciki ana haɗa shi ba wani mai tsada ba ne shi ma ya kamata ku siya ku da ɗan tsarki da shi ko fitsari za ku je ku yi tsarki da shi ba kuma ma hatta irin ɗan matan ku yara haka masu tasowa haka wanda ya ta fara ma irin dai da shekara goma zuwa kai haka ba ma ku kaɗai ba ku dinga ɗan amfani da shi ya zama na za ki kwanta da mijinki ya zama na mijinki ya ci kina ɗan shi zai fi sha'awar ki ba zai gaji da ke ba amma mijinki ya zo gamsi kayan haka kina ne haka ai ba daɗi brush ɗin na a yi, a ɗan caci kanan in ma kina da gashin gaba misali shi ma gashin gaba ana tashi shi ba a barin shi haka in dai ba a aske ba shi ma ana ɗan komin ɗin shi ba lallai gashin kai ake komin ɗin shi ba wato zindinan na fara.